صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أصور barkamu da haka Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma Tahir Amin zai kasance tare da ku a wannan zangon. ga kuma jerin shirye-shiryen da muke ɗauki da su bayan wani gabatar da ya muna ɗauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau muryoyi masu sauraro isoshin rayuwa da kuma ansoshin aƙida. idan kuma akwai lokaci za ku ji mai dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar goma sha biyu ga watan Maris na shekara ta 2022 wanda daidai da tar ga watan Sha'aban na shekarar 1443 hijirar kamariya. Masu saurare kuma san cewa shekaru 54 suka gabata rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan Maris na shekara ta 1968 karamar kasar mauritius a afirka ta kudu ta samu 'yancin kai daga mulkin mallaka na turan birtaniya turan holland ne dai suka fara shiga tsibirin a karni na goma sha bakwai sannan kuma faransawa suka mamaye mauritius a karni na goma sha takwas a shekara ta da goma sha hudu birtaniya ta mamaye tsibirin mauritius kuma ta yi masa mulkin mallaka bayan gwagwarmaya da jama'a suka yi a wannan tsibiri da kuma shawarar majalisar ɗinkin duniya birtaniya ta amince da 'yancin kai na mauritius a shekara ta 1968 ƙasar mauritius dai tana ƙarƙashin tsari na jamhuriya kuma tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i dubu biyu kuma tana da yawan jama'a da ya kai miliyan ɗaya masu saurari ko kun san cewa shekaru 92 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma biyu ga watan maris na shekara ta alif da talatin babban yunkuri na bore ga mulkin mallakan turawan burtaniya inda ya fara bisa umarnin mahatma gandhi jagoran 'yancin kai na indiya wannan gagarumin yunkuri wanda dukkanin 'yan kishin ƙasa da masu 'yanci a indiya suka shiga an fara nuna adawa da sabuwar shawarar gwamnatin mulkin mallaka ta birtaniya ne wanda ta yanke na ƙara harajin gishiri a ƙasar domin yakar wannan doka mahatma gandhi tare da abokansa su dubu saba'in da takwas sun fara samar da gishiri na teku bayan wani mataki burtaniya ta kama tare da ɗaure dubban indiyawa kuma wani mataki ya kawo cikas ga ayyukan ofishin gwamnati yunkurin mahatma gandi ya zama wata alama ce ta gwagwarmaya da birtaniya wanda kuma ya tilasta wa birtaniyan janye wannan doka da ƙarshe masu sauri kun san cewa shekaru 168 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyu ga watan maris na shekara ta 1854 aka kulle yarjejeniya ta Constantine mai ɗimbin tarihi a Istanbul babban birnin dolar Usmaniya tsakanin Faransa da Ingila da kuma dolar Usmaniya. bara ta hannu akan wannan yarjejeniya ƙasashen uku sun samu nasarori waɗanda suka samu wajen dakile yaɗuwar rasha da aka fi sani da tatris a nahiyar turai cike kuwa har da nasarar da rasha ta samu a yakin crimea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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai karanta. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Labaran duniya farko muhimman kanin su. 'Yan majalisar kasar Iran 160 sun bukaci masu shiga tsakanin tattaunawar Vienna da kada su yarda da wa'adin wucin gadi. Ana gudanar da taron sulhu tsakanin gwamnatin Chad da 'yan tawaya birnin Doha na kasar Qatar. an kai hari da makami mai linzami kan sanin cibiyar laƙin asirin isra'ila ta musad da ke birnin arbil na ƙasar iraki isra'ila ta kashe falasɗinawa takwas har da yara 20 da kuma rusa gidaje 29 a cikin makonni biyu yanzu kuma ga cikakkun labaran 'yan majalisar kasar iran 160 sun buƙaci masu shiga tsakanin tattaunawar vienna da kada su yarda da wa'adin wucin gadi a wani bayani na haɗin gwiwa da majalisar shawarar musulunci na ƙasar iran suka fitar a yau lahadi sun buƙaci masu shiga tsakani na ƙasar a tattaunawar vienna na cire mata takunkumi kada su dogara da wa'adin wucin gadi sun buƙace su da kare maslahar al'ummar ƙasar kuma su rake kan muhimman abubuwan da aka gindaya a matsayin layi ne a tattaunawar rikicin ƙasar rasha da ukraine ya sa ƙasashen turai tsananin buƙatar samar da makamashi daga ƙasar iran sai dai bai kamata a samu raguwar farashin ɗanyen mai ba kafin amurka ta baiwa iran dukkan haƙoƙinta da aka tabbatar mata a doka tawagar da ke shiga tsakanin ta nuna cewa akwai buƙatar amurka ta biya diya akan asarar rasa rayuka da ta jawo wa ƙasar iran kuma dole ne cire takunkumin ya zama cikakke da zai yi tasiri kuma ya kare maslahar al'ummar iran kuma ya kasance a rubuce ba a fatar baki ba daga ƙarshe an buƙaci tawagar masu shiga tsakani ɗin da su buƙaci wadatattun lamuni na taron arziki kimiyya da fasaha da siyasa daga amurka da kuma ba tabbacin cewa amurka ba su ce daga cikin yarjejeniyar ba ba bisa ka'ida ba kamar yadda ta yi a baya ana gudanar da taron sulhu tsakanin gwamnatin chad da 'yan tawaye a birnin doha na kasar qatar rotani sun bayyana cewa bayan da aka daɗe ana samun tseko game da batun tattaunawar su tsakanin gwamnatin kasar chad da 'yan bangaren 'yan tawayen kasar da ƙarshe dai a yau litinin a ƙarshe dai a yau lahadi an fara tattaunawar tsakanin bangoren biyu domin gano bakin zaren ware rikici da ke tsakanin su kimanin sama da mata taron guda ɗari ne suka halarci zaman wasu daga cikin jagorin 'yan tawaye tamanin da suka fito daga kungiyoyi 44 ba samu halartar taron ba saboda rashin cikakken takardun yin tafiye-tafiye bangaren 'yan tawaye sun bukaci da adawa musu da kadorinsu kafin a kai ga batun yi musu afuwa a nan gaba hatsunawar sulh da ake yi a watan janairun da ya gabata an sallami wasu daga cikin 'yan siyasa da 'yan tawayen bayan kudurin yin afuwa da aka cimma matsaya a kai a watan nuwamban shekarar bara sai dai har yanzu ana cewa tsare wasu daga cikin 'yan tawayen a gidajen kurkuku ana sa ran idan an kawo ƙarshen Taunawar sulhu zai buɗe hanyar gwamnati da zaben shugaban ƙasa da za a yi a ƙasar a nan gaba. An kai hari da makami mai linzami kan sansanin cibiyar laƙin asirin Isra'ila ta Musa da ke birnin Arbil na ƙasar Iraki. watanni sun bayyana cewa an kai hare-hare da makami mai linzami a birnin abin na yankin kurdawa da ke arewacin kasar iraki kuma sun sauka an sanin cibiyar musa da ke ta leƙen asirin isra'ila kuma sun yi mummunar barna wannan harin ya zo ne kwanaki bayan hari da makami mai linzami sojin isra'ila suka kai a kasar siriya da ya da shahadar kashe wasu mashawarta biyu na dakarun kare juyin musunci na iran tare kuma da jawon munan barna Iran ta yi da mummunan harin da Isra'il ta kai kuma ta yi alwashin mayar da martani game da kai harin. A nasu bangaren jakadan Iran na dindindin amsar ɗinkin duniya ya ce, Iran ta da haƙƙin kare kanta daga duk wani harin ta'addanci da gwamnatin Yahudan Sanuniya ta kai. Wata majiyar labarai ta nuna cewa wannan harin ba shi da alaƙa da harin da Isra'il ta kai a ƙasar Siriya da ya sanadiyar shahadar Iraniyawa guda biyu. amma isra'ila ta saurari mayar da martani mai tsanani kan harin ta'addanci ta kai a ƙasar ta siriya to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran isra'ila ta kashe falastinawa takwas ciki har da yara ashirin da kuma rusa gidaje ashirin da tara a cikin makonni biyu a wani sabon rahoto da ofishin wajisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai ya fitar ya nuna cewa a cikin makonni biyu kacal a cikin makonni biyu kacal sojin isra'ila sun kashe falastina guda takwas ta jika ta wa ɗari da ashirin ciki har da yara ƙanana guda ashirin ta kuma rusa gidaje ashirin da tara a yankunan wa da ta mamaye a gefe guda kuma ministan harkokin wajen falastinu riyad al-maliki ya faɗi cewa shugabannin falastinu sun kira ga kwamitin tsaron ɗinkin duniya da ya ɗauki matakin gaggawa don dakatar da isra'ila game da ci gaba da gine-ginen da take yi a yankunan Falasɗinawa musamman ma shirinta na fara gina matsugunan Yahuda 730 a birnin Kudus. A wata hira da aka yi da shi a wani gina rediyon na falasɗin almaliki ya ce za su shigar da bukatar su ga musa Ɗinkin Duniya na neman ta ya aiki da wanda ya rataya a wuyanta game da siyasar Isra'ila na kwance na kwace filayen Falasɗinawa da faɗaɗa gine-gine na Yahudawa 'yan shawari zauna musamman ma ƙudurin da kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya ya fitar mai lamba 2334 da aka amince da shi a shirka ta 2016 a nasa a ɓangaren shugaban gwamnatin kwarekwaren cin gashin kai ta Falasinu mahmud abbas abu mazin ya cir da matakin isra'ila na gina sabbin matsugunan yahudawan wuri zauna guda 730 a yankunan da ta mamaye na falastinawa a birnin kudus dukkan gine-gine da isra'ila take yi a yankunan falastinawa ta mamaye haramtacce ne bisa dokokin kasa da kasa. Masar ɗinkin duniya ita ma ta yi da gine gine da Isra'ila take yi a ƙudurori daban-daban da ta fitar. Da ƙarshe za ku ji cewa shugaban majalisar ɗinkin duniya ya yi kira da a kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar Siriya cikin gaggawa da yake bayani game da cika shekaru sha da kaddamar da yaƙin kan ƙasar Siriya. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya kira da a kawo ƙarshen yakin da yi wa ƙasar Siriya yankan ƙauna. Ya ce, ba za mu kunyata al'ummar ƙasar Siriya ba, dole ne a kawo ƙarshen yakin ƙasar, kuma dole a mutunta dokokin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa. Antonio Guterres ya ce, yana kira ga dukkan ɓangaren da abin ya shafa, da su yi aiki da tsarin siyasa da musa ɗinkin duniya ta ɓallo da shi da kuma ƙara ba da goyon baya don bunƙasa ayyukan jin ƙai domin ya zama wajibi mu zaɓi zaman lafiya daga ƙarshe ya kara da cewa bai kamata mu yanke ƙauna ba ya kamata mu ƙara ƙwazo da himma wajen yin duk abin da ya kamata ta yi amfani da hanyoyin siyasa don gana an cimma yarjejeniyar zaman lafiya da ta daidai da ƙudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba dubu biyu ɗari biyu da hamsin da hudu. To ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. madalla aminu ibrahim kira kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye mu inda zan fara da shirin na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masaurare Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanku kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke kana nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da afirka a yau shirin namu da allah zai dubi ne akan batutuwa da suka shafi sauye-sauye da aka samu wanda suka shafi batutuwa na tsaro a wasu daga cikin kasashen yammacin nahiyar afirka musamman ma batun kasar mali bayan takun sakar da aka samu a tsakanin gwamnatin kasar da kuma faransa a lokutan baya-bayan nan da kuma yadda ake kallon lamarin ta makomar siyasa da tsaro a mahangar masana a yankin wannan dai shine da shirin zai dubi akan sa da Allah da fatan masu za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. sakamakon abubuwan da suka biyo baya na rashin fahimtar juna ne a lokutan bayan na tsakanin faransa da kuma mali shugaba emmanuel macron na faransa din ya sanar da cewa zai janye dakarun faransa daga kasar mali inda suke fafatawa da maika masu tsatsauran ra'ayin addinin islama tun a shekara ta 2013 a cikin waɗannan shekaru dai faransa ta jibge dakarunta 5,000 a kasar ta mali da kuma kasashen da ke kewaye da ita suna fafatawa da kungiyoyi kamar irinsu alka'ida da kuma kungiyoyi irin su Da'ish, amma a cikin sama da shekaru takwas kasancewar faransa a mali ya ƙara sanya rashin jituwa a tsakanin gwamnati da kuma 'yan ƙasar ƙungiyoyi irin su alka'ida da kuma Da'ish sun mayar da hankulan su akan yankin sahel na afirka bayan da aka gasa musu aya a hannu a yankin gabas ta tsakiya musamman a ƙasashen siriya da iraki ina sa kwashe tsawon shekaru suna gudanar da ayyukan ta'addanci da kuma kisan jama'a amma kuma sakamakon murkushe su da aka yi a waɗannan ƙasashe su mayar da hankulan su a yankin yammacin nahiyar afirka da ma wasu daga cikin ƙasashen tsakiyar afirka ko gabacinta sahel zirin yanki ne mai yanayi da ke ƙarƙashin hamada sahara wanda miƙe zuwa faɗin nahiyar daga gabashi zuwa yammaci ya haɗa da ɓangaren ƙasashen chadi jamhuriyar nijar mali burkina faso da kuma murtaniya kungiyar 'yan ta'adda ta masu da'awar jihadi da ke yankin sahara wato isgs da kuma bangaren ƙungiyar alka'ida da ake kira da jama'atu nusratul islam wal musulmin sun kai hare-haren ta'addanci a yankin wanda ya sanadiyar salwantar rayukan dubban mutane tare da haddasa rasa matsugunne ga wasu dubban ruwa da kuma rufe makarantu. akwai sauran ƙungiyoyi na 'yan ta'adda masu da da'awar jihadi guda biyu da ke ci gaba da kai hare-hare a yankin na sahel wato ansarar islam da kuma boko haram a shekara ta 2013 faransa ta aike da dakaru 5,000 zuwa kasar mali a bisa amincewar gwamnati saboda suna fuskantar harin 'yan tawaye masu rike da makamai bayan hambarwa tare da kashe shugaban ƙasar libya na lokacin mu'amur gaddafi buzaye sojojin hayar da suka daɗe suna ta yashe yaƙi suka koma gida mali tare da jajircewa akan neman 'yancin cin gashin kai na arewacin ƙasar sun ci gaba da yin amfani da makaman gaddafi da kuma haɗa ƙawance da ƙungiyar da ke da alaƙa da alƙa'ida sun kuma karɓe ikon arewacin ƙasar tare da barazanar karɓe iko da kudancinta faransa ce ta yi mulkin mallaka ga ƙasar mali dai har zuwa shekara ta 1960 gwamnatin kasar faransa ta ce tana buƙatar ganin ta kare al'ummar kasar ta mali da kuma 'yan ƙasarta su dubu shida da suke zaune a kasar daga cikin waɗancan dakaru an kai dubu biyu da ɗari hudu zuwa arewacin mali sauran kuma su rika amfani da jirage marasa matuƙa da jirage masu saukar angulo wajen farautar sansanonin mayaka na masu jihadi wanda suke kai hare-haren ta'addanci a yankin sahel akwai kuma dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya su dubu goma sha hudu waɗanda suke aiki tare da dakarun gwamnati suna sintiri a faɗin hamadar yankin sahel lokacin da dakarun faransa suka isa ƙasar mali a karan farko a shekaru tara suka gabata sun samu kyakkyawar tarba amma tuni dangantaka ta yi tsami tsakaninsu da mutanen ƙasar mali adadin kai hare-hare a ƙasar mali ya ƙara matuka hakanan kuma yawan 'yan ƙasar mali da suke shiga ƙungiyoyin masu tare da ƙayar baya a cikin shekaru tara da suka gabata barazanar kai hare-hare na mayaka masu tsawon ra'ayin addinin islama ya bazu zuwa sauran ƙasashe kamar irin su burkina faso jamhuriyar nijar inda wasu mayaka masu tare da ƙayar baya a yankin suke ci gaba da kai samame daga sansanoninsu a cikin ƙasashe da suke yankin na hamadar sahara. mazauna yankin da dama suna ganin cewa kamata ya faransa a matsayinta na kasar da ta ci gaba a fuskacin soja a ce ta iya shawo kan matsalar ta'addancin ko kuma ta fice daga kasar mali idan ba za ta iya ba wasu sun kira zaman dakarun faransa a ƙasar da ta mallake su a matsayin zuwan sojan ba ta kare ko kuma kama wuri zauna akwai kuma kace na ce a tsakanin gwamnatin faransa da tawagar sojoji wanda ta karbe mulki a watan agustan shekara ta 2020 karo na biyu da aka hambar da gwamnatin farar hula shekaru takwas a ƙasar ta mali rundunar sojan ta sake dawowa da yarjejeniyar gudanar da zaɓuka a cikin watan fabrairu kana ta ce za ta ci gaba da mulki har zuwa shekara ta biyar. a lokacin da jakadan kasar faransa ya nuna adawa da hakan ne aka kore shi da kasar ta mali shugaban kasar faransa emmanuel macron ya ce ba za mu ci gaba da kasancewa cikin aikin soja tare da haramtattun hukumomi da tunaninsu da tsarin mu ba iri ɗaya ba ne faransa ta ƙi amincewa da zaman tattaunawar zaman lafiya da ƙungiyoyi masu tsawon ra'ayin addinin islama da ke da'awar jihadi ba wanda manufa ce da 'yan ƙasar mali dama suke goyon bayanta faransa ta kuma nuna fushinta a kan matakin soji na juyin mulki da kuma gayyatar sojojin haya daga kamfanin ƙasar rasha don taimakawa wajen yaƙi da ƙungiyoyi masu da'awar jihadi bisa shirin faransa za a janye dakarun ƙasar waɗanda suke aiki a ƙarƙashin rundunar kiyaye zaman lafiya ta operation barhan nan da wasu 'yan lokuta masu zuwa faransa ta aike da dakaru a sauran ƙasashen yankin sahel tare da dakarun sauran ƙasashen turai ƙasashen da ke cikin tafiyar sun ce za su bullo da tsare-tsare akan yadda za su rika aiki a yankin a nan gaba gwamnatocin ƙasashe masu makwabtaka da ƙasar mali sun damu matuka akan cewa janyewar faransa daga ƙasar mali ka iya haifar da ƙarin tashashen hankula yankin a nasa bangaren shugaban ƙasar ivory coast alasan watara ya yi gargadin cewa janyewar sojin faransa daga yankin zai iya haifar da matsaloli ba ma ta fuskacin tsaro ba kawai hakan ma zai iya haifar da giɓi na siyasa zai zama wajibi mu ƙara yawan dakarunmu tare da ƙara kare kan iyakokinmu a cewar shugaban ƙasar ivory coast alasan watara shugaban kasar ghana nana akufo ado kuma kiraye ga majalisar ɗinkin duniya da ta bar karanta na wanzar da zaman lafiya a cikin kasar mali duk kuwa da batun ficewar kasar faransa daga kasar wasu 'yan kasar mali sun yi lalemar habin matuƙa da zuwa rundunar sojan haya na kamfanin kasar rasha waɗanda suke kallon hakan a matsayin 'yan ba ruwanmu amma kuma a nasu ɓangaren ƙasashen yammacin turai da dama sun nuna rashin yarda da hakan sannan kuma sun zargi gwamnatin kasar rasha da taimaka ma gwamnatin soja ta kasar mali wajen cin galaba akan manufofi na demokuraɗiyya a kasar kamfanin na kasar rasha wanda ke kula da harkokin tsaro ya daɗe yana gudanar da aikinsa a sauran kasashen afirka da dama wanda suka hada da mozambique sudan da kuma jamhuriyar afirka ta tsakiya kuma dai ya lamarin yake a fili take cewa mafi yawan matsalolin tsaro waɗanda ake fama da su a yankuna da dama na duniya ana haifar da su ne saboda dalilai na siyasa musamman a tsakanin manyan kasashen duniya waɗanda ba su ga maciji da juna wanda kuma nahiyar afirka ba ta kubuta daga wannan matsala ba to jama'a masu sauraron lokacin da muke da shiyar da suke mu dole anan zamu ja da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin ni abdullahi salihu katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar kamar yadda aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. da yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa voh barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare to da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu muryar jamhuriyar musulunci ta iran dubin gaisuwa fatan alheri zuwa gare ku da fatan kowa yawon lafiya ina so a bani dama ban da yan uwa da abokan arziki musamman ma Hussein Estar ga Ankwaliya da magajin Nau Sagiri iska ba musulmi Zandar da Hamisu Martaba Larewa Maradi Sumayya abokar, Jihar Kebbi to dubin gaisuwa da kai kanka Malam Hassan Barka dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ka godiya nake ni da Uzair Dan Malam nan mazabni a garin Maradi Niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na murar Tahiran. Da farko suna na Ibrahim Haruna mai anguwa Bingira Buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar. Na shigo ne domin in mika gaishe gaishe na na karshen mako zuwa ga yan uwa da amina arziki. Da farko ina gaida babban aboki na Umar Tahiru Niyame. Haka ba zan manta da Abubakar Safiyan ba ɗalibi a Jami'ar Abdu Mumuni Niyame. Akwai tsoho mai albarka da ke Niyame. Haka ba zan manta da Kadura Riga Gaɗan Filanin Warji ba. ina gaida uda muhammadu jakuri akwai bako umar kandilo abubakar dan jihar jifa haka ba zan manta da abokina muhammadu hamidin bingirawa ba ba zan manta da umar abdullahi bingirawa ba daga ƙarshe dai ina gaida ɗaukacin jama'ar da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen hausa na muryar tahiran suna na ibrahim haruna mai anguwa bingirawa buza jihar tawa jamhuriyar niger assalamu alaikum wa barakatu sashen lafsa na biyu da jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madattai da bagarmar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai jamhuriyar nijar yau da yake karshen mako ne na so ku bani na yi gaishe gaishe wa da bukar ziki da farko yana gaida dukkan ma'aikatan gidan radio bh akwai sanushi garin madattai akwai shugaba ila mai kantir shayi garkin inda wannan nan madattai gaida armawa mai liki ne bakin tsamiya polis da magaram ina gaida ibrahim malaya akwai hakilu sula madattai ina gaida maki jiji madattai ina gaida kanu rasta madattai akwai baba walcom madattai ina gaida lurwanu wanda yake a nan garin madattai akwai ashir amadu garin madattai ina gaida sanda umaru wanda yake madattai mazaunin kwatano ina gaida dogon dan magaji eh, ina gaida shi jagaba alherin allah ya kai mishi ina gaida baba haske tela ne wanda yake na madattai akwai kabir kebi ina gaida dukkan mai saurare da wanda na faɗa da wanda mu faɗa ba ina gaida dukkan yan garin marate baki ina gode sashen hausa na bh mai magana isu ne marate da maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai ku tashi na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa mu radio mai albarka radio iran ina so ku bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki farko ina gaida nasiru mai turare a kasuwan kurmi jakara da najib mai turare wanda ke kasuwan kurmi jakara a kano da nura mai turare wanda ke kasuwan kurmi jakara da chali boy wanda ke Birget Kano da Kabiru Kebi mai biredi wanda ke babban tafki da magaran. Mai magana Isu Baban Sale daga tashar da magaran. Assalamu alaikum Zai VOA Hausa mai magana Murtala Abdulrahman da yake a garin Musassaka. Ina so in gaida mutum biyu zuwa uku. Ina gaida Kano na samun da Siraji wanda suke a garin Musassaka. Ina gaida Ado Oda wanda yake a garin Musassaka. Ina gaida Samaila wanda yake a garin Musassaka. Ina gaida Baba Mama wanda yake a garin Musassaka. Da Laminin Bamba wanda yake a garin saka da mustapha adanki ne madala na gode da ƙarshe na gaida a ɗahir mai da wanda yake a bakin kasuwar dole assalamu alaikum ne ne muhammadu zakilov niger a gades nake gaida asan barka da roga roga nake gaida zoji da da safu iliya makanti dora nake gaida hadari saba zandar kap nika gida. Radio Iran barka da warhaka. Sunana Abdurrahman na kira ku ne daga nan da mari ta birnin da magarama a jamhuriyar Nijar ina so a bani dama kamar yadda aka saba duk karshen mako na farko ina gaida Hassan Barka shine mai watsuwan ga shiri 100 bisa 100 ina mishi fatan alkhairi ina gaida abokina Alkasim da ke Agadas na dawo da magaram ina gaida Usaini Star kasuwa kwaliya miji soja mai da sau litoro mai essence ina gaida Ojo mai kafe Abdul Malin Tabbas ina gaida so Sori ina gaida abokin na Hudu Dirasha Sabu Sabiola ina gaida Sani Sangwar Malam Assan ina gaida Sani Alhaji Yarbe Mai Kanti Abdulaziz N0 ina gaida duk 'yan unguwar garin Kadamari mai magana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya na kira ku daga unguwar Kadamari ta birnin da magalama a Jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum Radio Hausa Iran ina so ku bani dama in tuna sakon gaishe-gaishe na zuwa ga 'yan uwa ga abokan arziki musamman abokina Ɗa mai kwamfuta mai yama da kanwarsa sumayya shiryar sarakuna birnin kebbi da zaidu bala kofa sabuwa da abokina awal jali ta kai da bulyamuna agwarmaji da yawala sani ta kai da dalladi siniya a cakal da baba gana alhaji nursi a cakal da kitin gana alhaji maduwa tamargul da kwangwama alhaji nadunsi da yaro bulya garin malam da ya yakuba mai aski badaraka da isinusu maɗatai da magaram da isubu maɗatai da magaram da tsoho mai albarka da yusuf salisu dan fulanin kwara da haruna salisu dan fulanin kwara da na mai umar makera da lawan sade daura isa jika mai sade kadora da ga dan fulanin warji da ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na rediyo Iran mai magana su Sumayya Abubakar Yaman shi ya sarakuna birnin Kebbi Kebbi Najeriya da yake yi muna ƙarshen mako ina so ku bani dama domin in miƙa saƙon gaisuwa ta ta ƙarshen mako zuwa ga yaya na haɗabi mai kwamfuta mai yama da ke garin birnin Kebbi kebbi Najeriya yaya na Mansur Aliyu Nasarawa da ke Kebbi kebbi Najeriya sai kuma Shitu Tahir Agadas da Isa Abubakar tsohon mai albarka sai kuma Sanu Musa maɗaɗɗe da magaran da isuhu maɗaɗɗe da magaran shugaba isa mai kanti da shayi garkin daura sai kuma kadori da gaga dan fulanin warji da isa jikan mai saje turo da fatan allah ubangiji ya sa kowa yana cikin ƙoshin lafiya mai magana sumayya abubakar imam benin kebe kebin najeriya na gode a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh boh hausa jamhuriyar musulunci tehran mai magana sa'adu isa jamhuriyar jihar jihar tawa mazauni kasar cote d'ivoire eh, da farko zangar yan uwa da amina arziki ina gaida abokina harashi angon wari lawai tudu mazauni kasar burkina faso ina da ibrahima nomo mazauni kasar senegal ina gaida alhaji ali jadi mazauni kasar burkina burkina faso ina gaida muhammadu bakan mota mazaunin kasar senegal ina gaida abokina na yusa dan turawa mazaunin kasar burkina faso ina gaida muhammadu canji eh, mazaunin kasar ghana ina gaida rabu'u muhammadu mazaunin kasar ghana mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar ta mazaunin kasar cote d'ivoire assalamu alaikum boh hausa rediyon musulunci ta iran na so ku bani dama mika sakon gashe gashe na zuwa ga abokanina kamar a sumayya kenan shiyar sarakuna birnin kebbi da kuma yayanta da mai kwamfuta mai yama na gaida tsoho mai albarka na gaida sufa maɗate da magaram da sunusu maɗate da magaram na gaida yakuba mai aski badaraka da magaram na gaida gaida abokina kadora diga ga dan fulanin warji ina gaida awal m zali ta kai ina da lawan sade daura ina gaida eh, zaidu bala eh, sabuwa kofa birnin kebbi shugaban muryar talaka na ƙasa ina da dahiru idris uban tafiya ina gaida bulyamuna agwarmaji ina gaida isa jika mai saje ina gaida baba gana alhaji nusiyawa cakal ina gaida kawo mai roba juga ina gaida abokina alimadu adamu baga ina gaida isa kwafsi mai fili taraba ina gaida duk masu sauraron wannan gidan a daidai wannan lokaci ina gai kuma da amaryata da na alhaji adam katsina fatan za ku tashi lafiya hasan barka To da fatan dukkanin waɗanda kake da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na isoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir ke gabatar muku shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin na mai suna ƴaƴan amanar mu da marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta to kamar yadda ka sani ma za mu dora daga inda muka tsaya jiya. ɗakin shi ya shige ita kuma ta nufi ɗakin mubina tana shiga ta ganta kwance a ƙasa murmushi ta yi ta ce lallai yayan mubina duk ciwon cikin ne ya hana ki kwanciya saman gado gaskiya wannan ciwon yana matsa miki duk ya ramar da ke Allah dai ya sa daga yau kin ki warke dukawa ta ita fara bubbuga ta tana faɗin yayi mu na ki tashi safiya ta yi shiru ta ji babu alamar motsi hannunta ta zo kamawa sai ta ji yayi nauyi girgiza ta ta yi ta fara yi amma bata bata motsi saurin mikewa ta yi tana ja da baya cike da tsoro ta fita daki da gudu da Laure ta ci karo za ta shiga kicin Laure ta ce da lafiya Na ga kina gudu Mufiyat tana zaro ido tace ya mubina na Na shiga na tada ta tayi sallah amma na bubbuga ta bata motsi kuma ta a rufe yake da na kamo hannunta sai naji yayi nauyi gaban Laure ne ya faɗi ƙarami ne ya fito daga ɗakin shi jin mu Mufida ƙarami yace lafiya na ganku haka ce, tace muje ɗakin na gani bayan su shima ya bi dukawa Laure tayi tana ta duba Mubina su kuma suna tsaye gaban su sai faɗuwa yake daga kai daga Ɗago kai Laure ta yi jiki a sanyaye, idanuwanta cike da ƙwalla. Ƙarami ya ce, Laure yaya ba ta rai ko? Kasa magana ta yi ƙwalla ta fara zubo mata, juyawa ta yi ta fara gyara ma Wumbi na kwanciyarta, tana haɗe mata ƙafafuwanta ta sauke mata ta ƙasa. Wani irin ihu fila ta kurma, gaba ɗaya gidan sai da ya amsa. A firgice su Darius suka sauko ƙasa Asabar da ta fito daga ban ɗaki amir ita ma ta yi saurin fitowa kusan tura momi ta yi wajen shiga ɗakin mubina dadi ne yake tambayar abin da yake faruwa Cak ya tsaya ganin Laure tana gyara wa Mubina jikinta, ita kuma ta san dare sai yadda aka yi da ita. Momi ta ce me haka yake faruwa? Ba dai ciwon cikin nata ba ne, ƙarami da mufida kuka kawai suke yi. Saurin jawo Momi dadi ya yi shi ma ƙwalla ta cika mishi ido. Momi ta ce don Allah ku faɗa mana abin da yake faruwa. Dadi ya ce ki shiru haƙuri za mu yi domin Allah ya ɗauki ran Mubina. Zamiya Momi ta yi ƙasa tare da sakin ƙara kusa da Mubina ta matsa tana jijjiga ta tana kuka da ƙarfi gaba ɗayansu an rasa wanda zai lallashi wani. Su Amir da suka ji ana hayaniya suka fito jikin sanye da kayan makaranta. Suna shiga su ma suka fara kuka duk da ba a faɗa musu abin da yake faruwa ba. Saurin tashi ƙarami ya nufi ɗakin Jamil, zuciyar shi kamar za ta fito. Tabbas ya san Jamil shi ne yayi sanadiyar mutuwar Mubina, ko yana tsoron kada ta tona mishi asiri shi yasa ya kashe ta. Da karfi ya tura kofar ɗakin shi, cak ya tsaya ganin Jamil kwance a bakin kofa Shima babu alamun rai a jikin shi. Da alama fitowa ya zo yi ya faɗi. Saurin jingina da kofaye yana girgiza kai. Hawaye ne kawai suka zubo mashi zubewa a gaban shi yana faɗin dan Allah ya kada ku yi mana haka. idan yayan mu bina ta mutu na san kai kuma kashe kashe kanka kai me yasa za ka yi haka yaya a kanku aka fara abin kunya da za ku kashe kanku hannu yasa ya fara bubbuga shi amma babu alamun motsi da sauri ya fito daga ɗakin da dadi ya ci karo dadi ya ce lafiya ƙarami ina ina doctor ɗin kuka kawai ƙarami yake yin dadi ya ce kai mana magana mana ƙarami ya ce dadi shi ma yaya na same shi a kwance baya motsi hannu dadi ya sa ya riƙe kanshi yana faɗin me yake shirin faruwa haka ɗauko ruwa ka kawo mani shiga ɗakin yayi ya ɗauko ya duka ya ɗauko Jamil ya ɗora saman kafaɗar shi kuka kawai dadi yake yi wannan wace irin masifa ce ta faru a gidan shi yau ƙarami ne ya shigo ya miƙa mashi ruwa buɗewa ya yi ya zuba ma Jamil da sauri Jamil ya sauke ajiyar zuciya a firgice ya tashi yana faɗin Mubina dadi ya riƙe shi yana faɗin kai a hankali Dr. Karami ya ce yaya dan Allah kada ka mutu kallon shi Jamila ya ce ina bina murza ido dadi yayi hawaye suna zubo mashi ya san gaba ɗaya gidan babu wanda zai kai Jamil jin ɗaci mutuwar bina tashi Jamilu yayi yana faɗin mu je na ganta dan Allah fita yayi bai tsaya sauraron su ba bayan shi suka bi sai dai karami ya kasa cire zargin da yake ran shi ya aka yi Jamil ya san bina tana cikin wani hali bayan shi yana ɗaki gashi yanzu yana farkawa da sunanta ya tashi tabbas ya ya san abin da ya faru kila ma a ɗakin shi ta mutu shi ne ya maida ta can to wannan jinin da na gani a ɗakin shi ai na san sun zubar da cikin Mubina ko ma menene dole na san ya aka yi Mubina ta mutu Jamilu yana shiga ɗakin ya je rungun Mubina yana wani irin kuka sosai ya ba ma kowa tausayi dadi kuwa kusa da momi ya je ya zauna ya je ya rike ta ganin yadda take kamar za ta fara hauka. Laure ta ce Alhaji na ta daɗe da mutuwa ya kamata a ce an yi mata wanka kafin jikin ta ya ƙarasa sandarewa. A kai ta gidanta na gaskiya. na kai dadi yayi ya ce ƙarami a je a faɗa ma mai gadi ya je ya faɗa ma liman a yi sanarwa don a zo a yi mata sallah. To jama'a duka duka muka zo ƙarshen shirin namu ne sai Allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya. A madadin gidan rediyon Hausa da ke ƙarƙashin tashar talabijin ta Hausa TV. ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato amsoshin aƙida tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. Amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صاروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة من ساكي سادوا أتكم ونن شرينامو na amsoshin aƙidar musulunci shirin da a cikinsa muke amsa muku tambayoyi waɗanda kuke turo mana waɗanda suka shafi al'amura na aƙida ta musulunci idan masu waro na biyan na tare da mu a cikin wannan shiri har yanzu muna nan ne cikin amsa tambaya wacce wani daga cikin kuku masu waro ya aiko mana tsawon lokaci wato a cikin wannan tambaya yana tambaya ne dangane da al'amura na sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam da kuma cewa wai me yasa 'yan shi'a suke yin wasu abubuwa na zagi ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda muka ci gaba da amsa wannan tambaya ta yi fito da abubuwa daban-daban waɗanda suke nuna cewa abin da ya faɗa ba haka bane cewa 'yan shi'a ba sa zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan da kuma magana na cewa su manya-manyan malamai na ahalin sunna suna nuna cewa duk sahabban annabi adalai ne to muka shiga bahasi na alkur'ani da inda allah subhanahu ta'ala a cikin littafinsa mai tsarki alkur'ani ya ambaci sahabban annabi da kuma yadda ya sanya su a wuraren da ya cancanta ya sanya su daga gare shi subhanahu wa ta'ala To a cikin wata aya kuma idan muka ci gaba da bayani na yadda Allah ta'ala yake mu'amala da sabon manzo yake bayani dangane da, su idan muka duba za mu ga cewa cikin suratul anfal ma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ishara a wannan sura suratul anfal musamman idan mutum ya duba aya ta sittin 67 zuwa 68 suratul anfal ubangiji subhanahu ta'ala yana cewa bismillahir rahmanir ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yusqina fil ard turiduna arda ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim wannan aya ubangiji wa ta'ala ishara yake dangane da sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mahallin shahid a cikin wannan aya inda Allah ta'ala yake cewa turiduna arda duniya wallahu yuridul akhirah kuna neman wani abu na al'amura na duniya Allah shi kuma yana so yana bukata yana nufin al'amura ne na lahira wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne shi mai hikima Ubangiji suna ta'ala a nan yake cewa laula kitabun min Allahi sabaka ba don Ubangiji suna ta'ala wani abu da ya wajabta ya riga ya shige ba wato wasu malamai suka ce ai ba don Ubangiji suna ta'ala ya yi alkawarin wani abu a nan duniya ba zai azabtar da waɗanda suke tare da rasulullah sallallahu alaihi wa ba Allah ta'ala yake cewa lamassakun fi ma akhastum daga abin da kuka ɗauka ɗin nan wannan shine Allah ta'ala yake cewa asra ɗin nan wani abu ne na wato kamar eh, abin da ake cewa firzinonin yaƙi a cikin yaƙin badar ne wannan abubuwan suka faru waɗannan abin da kuka ɗauka na, na, waɗanda suke firzinonin yaƙi a yaƙin badar Allah yake cewa lamassakum fi ma akhasum dangane da ɗaukan wannan abu da kuka yi lamassakum azabun azim da azaba mai girma ta shafe ku to waɗannan ayoyi a dunkule magana ce ubangiji subhanahu ta'ala yake yinsa dangane da sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda suka yi yakin badar domin a cikin wannan yaki na badar sun riƙi wani abu na fursunonin yaki suna ake ci musu asara din nan amma kuma wannan abun da suke na ɗaukan fursunonin yaƙi baya daga sha'anin annabi ba wani abu ne wanda ya cancanta a ce annabi ya yi wannan ko kuma wani annabi daga cikin annabawan Allah ya kasance yana ɗaukan fursunonin yaƙi ba haka ma annabawan da suka gabaci manzanmu sallallahu alaihi wa sallama ba su kasance sun yi wannan ba to wannan ne Allah ta'ala yake tsawatar da waɗannan sahabai na manzo sallallahu alaihi sallam a cikin abin da suka yi amma abin ban takeici abun ban takeici sai ga waɗansu daga cikin malamai suna ɗaukan wannan abin da sahabban nan suka yi mafi yawansu ma daga mufassirai na ahalus sunna suna nuna cewa wai wannan tsawatarwa ma hadda annabi ma a ciki wai Allah ya tsawatarwa da manzo din shi ma a ciki inna lillahi wa inna wannan abun baya bai shafi annabi ba a zahirin aya duk wanda ya dobi zahirin ayan Allah ta'ala yana magana da sahabban manzo sallallahu alaihi cewa gashi nan Allah ya ce turiduna ku sahabban annabi da kuke tare da shi a cikin wannan turidun arda duniya wallahu yuridul akhira sannan kuma Allah cewa fi ma akhastum lamassakum fi ma akhastum magana yake da sahabban annabi ba da annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah yake magana a cikin wannan aya ba saboda haka magana ce ta wannan abu cewa baya daga cikin sha'anin annabawa shine ma kana linabiyin an ya kuna lahu asra baya daga cikin sha'anin annabawa ko wani annabi daga annabawan Allah ya zama yana ya tattara yana tare da fursunonin yaƙi shi yasa daga baya musulunci ya yarda su samu abin da ake ce masa alfida wato fansa in wannan yana nan sai a ya fashi kansa kuma annabi abin da yake na sallallahu alaihi wa sallama wani a ce to kai je ka in tun da ka iya karatu da rubutu ka koyar da sahabbai guda goma ko guda kaza karatu da rubutu shikenan sai a ka shi kanka sai ka tafi wannan shine abubuwan da ya kamata mutane su dinga bayani abin da yake na hakika wannan ayan suratul anfal din nan aya ta 67 zuwa 68 babu zancen tsawatarwa annabi ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yake tsawatarwa a cikin wannan abu akan yayi wani abu wanda yake ya sabawa addini ko ya sabawa abin da annabawan da suka gabashe shi suka kasance akai ba a'a wannan magana ce akan sahabban annabi kuma Allah ta'ala da su yake magana kuma zahirin aya ma abin da yake nuna kenan ashe kenan ubangiji da yake magana akan sahabbai anan ba yana nuna mana cewa a sahabban nan kamar sauran mutane ba ne ba wai sun shige Allah ya kasance ba zai musu bayani ko kuma ba zai tsawatar musu akan abin da suka yi wanda bai dace ba me yasa duk gaba ɗaya kowane lokaci sai mu dinga nuna cewa gaba su udul ne babu wani wanda za a iya cewa an yi magana akan al'amuran da ya shafe su manzo sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa aikata wani abu ko kuma ya faɗi wata magana ba sai da izinin Allah da izinin ubangiji yake abubuwansa to me yasa mutane ko irin waɗannan mufassirai din na ahli sunna za su dinga shigar da rasulullah a cikin wannan tsawatarwa da Allah ya wasu sahabbai saboda haka babu wani zancen manzo a ciki sahabbai ne Allah ta'ala yake tsawatar musu akan a cikin wannan aya to ko da yake dai ba wani abu ne na ban mamaki ba saboda bani umayya da dama suna kokari su ga cewa sun kaskantar da rasulullah sun kaskantar da iyalan gidan manzo sallallahu alaihi wa sallama shi isa suke shigo da irin waɗannan bayanai kamar yadda Allah ta'ala yake cewa yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi to sai kuma wata aya inda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana ita ma a cikin suratul an'am idan muka duba ainihin cikin suratul an'am musamman aya ta 93 ubangiji subhanahu wata'ala mai ke cewa Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul an'ami aya ta 73 aya ta 93 yana nuna mana cewa wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba أو uhiya أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما Allahu akbar Allah ta'ala ke cewa ya fi zalunci fiye da wannan da ya kirkiri ƙarya wa Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma yake cewa an yi masa wahayi bayan kuma ba a yi masa wahayin komai ba da kuma wanda yake cewa zai saukar da kwatankwacin abin da Allah ya saukar to wa ya fi zalunci fiye da waɗannan inda an ji Allah subhanahu ta'ala a cikin maganganu da suke da yawa daga mufassarai masu fassara malaman tafsiri suna cewa wannan aya din ta sako ne akan Abdullah bin Sa'ad bin Abi wanda dan uwa ne ga Usman bin Affan wanda shi wannan mutumin shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halatta jininsa cewa duk inda aka ganshi a kashe shi saboda shi shi ne wanda yake cewa wai zai iya abin da yake faɗa kenan zai iya yi faɗan kus abin da Allah ta'ala yake saukarwa na ƙur'ani shi ma zai iya zai iya zai iya ainihin saukar da shi abin ban mamaki wannan makaryacin mai zunubi din a wannan lokaci da Usman bin Affan ya zama halifa na uku sai gashi wannan yana daga cikin ministoci na dola ta musulunci a wannan lokacin wal billah da kuma shugabanni ma na yaƙi na rundunar musulunci yana daga cikin shugabanninta duk abin da manzo ya a wannan lokaci nasa na halatta jinin wannan duk inda a shi ana cewa kamar wannan mutumin mutum ne wanda yake wanda yake wani abu wanda yake kwatankwacin ba ma za ka ce shirka ba yana so ya nuna kwatankwacin cewa shi ɗin nan abin da Allah yake yi shi ma zai iya yi to amma abun ban takeici wannan wai yana daga cikin mutanen da za a iya cewa su ma suna daga cikin sahabbai in ma kuma an ce yana daga cikin sahabbai to ga abin da Allah subhanahu ta'ala ya sauka a cikin sa man azlamu Allah yake cewa wa ya fi zalunci fiye da wanda ya yi irin wannan magana yake nuna cewa wai zai saukar da abin da Allah ta'ala ya saukar to irin waɗannan maganganu suna da yawa ikhwanuna ayoyi na ƙur'ani waɗanda suka sauka daban-daban a kan al'amarin sahabbai suna da yawan gaske ba kuma lokaci zai iya kawowa ba duk ayoyin na a kawo su baki ɗaya to amma dai abin da yake mai muhimmanci shine cewa a kowane lokaci ubangiji subhanahu ta'ala yana sanya bayinsa ne a gurin da suka cancanta ko da ku su sahabbai din ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan abun ban takeici shine su malaman ahlus sunna kamar yadda muka yi bishara a wancan lokaci suna raya cewa wai alkur'ani da ma manzon Allah da alkur'ani da Allah ta'ala wai sun tsarkake sahabbai baki ɗayansu sun mai da su adalai gaba ɗayansu adalai ne to amma kuma gashi muna ganin abubuwan da alkur'ani yake faɗa a cikin al'amuran sahabban nan gashi ubangiji subhanahu ta'ala bai nuna mana abin da su waɗannan malamai na ahlus suna suke faɗa cewa kulluhum udul dinnan nan da suke cewa gaba ɗayan sabai adalai ne to gashi ba mu gani ba a cikin wannan ayoyi na alkur'ani sannan wai ko yaya ka faɗi wani abu wanda ya shafi sahabbai har ma waɗansu daga irin waɗannan misalai waɗannan malamai na ahlus suna sai su ce da kai ka zama zindiki ka ma fita daga musulunci to ya kuma qur'ani gashi abin da yake faɗa su ra'ayoyin qur'ani mu bi ko kuma ra'ayoyin su waɗannan malamai ɗin da suke nuna mata cewa gaba ɗayan sahabban nan adalai ne bayan kuma ga alqur'ani abin da yake nuna mana ba haka ba saboda haka mu Allah ta'ala shi muke bi sa kuma muke bi saboda haka duk wani abu da ya saba waɗannan mu ba za mu kasance mun miƙa wuya ga wannan abu ba gaskiya ƙwaya ɗaya ce saboda haka duk wanda yake son ya fahimci gaskiya to ga inda gaskiya take to ko da yake dai lokaci ya karato za mu tsaya anan amma insha Allah a shirin mu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madala masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara 'yan majalisar kasar iran 160 sun buƙaci masu shiga tsakanin tattaunawar vienna da kada su yarda da wa'adin wucin gadi a wani bayani na haɗin gwiwa da majalisar shawarar musulunci na ƙasar iran suka fitar a yau lahadi sun buƙaci masu shiga tsakani na ƙasar a tattaunawar vienna na cire mata takunkumi kada su dogara da wa'adin wucin gadi sun buƙace su da kare maslahar al'ummar ƙasar kuma su rake kan muhimman abubuwan da aka gindaya a matsayin jan layi ne a tattaunawar. Rikicin ƙasar Rasha da Ukraine ya sa ƙasashen Turai tsananin bukatar samar da makamashi daga ƙasar Iran. Sai dai bai kamata a samu raguwar farashin ɗanyen mai ba kafin Amurka ta baiwa Iran dukkan haƙoƙinta da aka tabbatar mata a doka. Tawagar da ke shiga tsakanin ta nuna cewa akwai bukatar Amurka ta biya diya akan asarar rasa rayuka da ta jawo wa ƙasar Iran kuma dole ne cire takunkumin ya zama cikakke. da zai yi tasiri kuma ya kare maslahar al'ummar Iran kuma ya kasance a rubuce ba a fatar baki ba. Da karshe an buƙaci tawagar masu shiga tsakani ɗin da su buƙaci wadatattun lamuni na taron arziki, kimiyya da fasaha da siyasa daga Amurka da kuma ba tabbacin cewa Amurka ba su ce daga cikin yarjejeniyar ba ba bisa ka'ida ba kamar yadda ta yi a baya. Ana gudanar da taron sulhu tsakanin gwamnatin Chad da 'yan tawaye a birnin Doha na ƙasar Qatar. Rahotanni sun bayyana cewa bayan da aka daɗe ana samun tseko game da batun tattaunawar su tsakanin gwamnatin kasar chad da 'yan bangaren 'yan tawayen kasar da ƙarshe dai a yau litinin a ƙarshe dai a yau lahadi an fara tattaunawar tsakanin bangarorin biyu domin gano bakin zaren warware rikici da ke tsakanin su kimanin sama da mata taron guda ɗari ne suka halarci zaman wasu daga cikin jagorin 'yan tawaye 84 da suka fito daga kungiyoyi 44 ba samu halartar taron ba saboda rashin cikakken takardun yin tafiye-tafiye masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan alakai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.